da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin duk a Nijar na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Haka kuma idan muka je kuma sa kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da magana addini. To haka yake yau sha hudu ga watan Satumbar 2018 za mu tattauna ne da wasu 'yan ƙungiya, sannan kuma bayan wannan da suke taimakawa yara za mu kuma tattauna da masu kidayar buhun gero kamar haka. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wa muke magana? Da kuna magana ne da Ahmad Sarkin Yaƙi a wuri. Mala Ahmad Sarkin Yaƙi mun ji samu wani labari ne na cewa kuna nan kuna ta ya buhun gero ko buhun dawa ne buhun dai hatsi kuna son ku san menene yaya abin yake wai? Eh to gaskiya ne muna lissafi ne akan buhun gero kuma dalilin lissafin shine muna zaune. masu sauraron mu za mu ba ku damar ku tofa albarkacin bakin ku akan masu idayar buhun gero idan har lokaci ya ba mu dama. Lambar mu da za ku same mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kar a manta akwai waƙoƙi masu daɗi. To kafin mu je ga jin cikakkiyar tattaunawa da aka dan ji somin tabanta ta masu kidaya buhun gero don sanin guda nawa ne a ciki bari mu fara shakatawa da wannan waka daga cikin fim din mujadala da aka sake. madalla wannan waka na shiga jini kuwa. <laughs> To mun gode da masu fim ɗin suka aiko mana mu shaka tare ita. Mm. Mm. To madalla yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da Usman Ahmad ya yi da ɗaya daga cikin matasan da ke ƙidayar buhun gero. Assalamu ah, alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da wa muke magana? Da kuna magana ne da Ahmad Sarkin Yaƙi a wuri. Mala Ahmad Sarkin Yaƙi mun ji samu wani labari ne na cewa kuna nan kuna ta kidaya buhun gero ko buhun dawa ne buhun dai hatsi kuna son ku san menene yaya abin yake wai? Eh, to gaskiya ne muna lissafi ne akan buhun gero kuma dalilin littafin shine muna zaune ne a majalisar mu na matasa na unguwa sai wani ya zo muna da wata muhawara mai cewa da buhun gero da motocin najeriya wani yawa to gaskiya da aka fara muhawarar sai ni nake ganin cewa to a gaya min adadin yawan motocin najeriya hmm. sai zama na ba wanda zai iya kawo adadin eh, ba za a taɓa haɗa abin da ba a san adadinsu ba dukansu sai dai a ɗauki wanda yake an san adadin shi to shi ne wani ya ɗauki yawan adadin mutanen najeriya a matsayin bangaren muhawarar shi eh. to ganin haka sai muhawarar sai zayi mm. inda wasu ke ganin cewa gero ya yi mutanen najeriya yawa wasu kuma na ɗaukan cewa a mutanen najeriya ne za su rinjayi gero gero yawa wannan ne kawo dalilin ɗaya daga cikin mai ce to tabbas an kawo gero an ce da Mm. tantance wannan muhawara. Eh. Wannan shi ne To da kuka fara lissafin wani irin hatsi kuka dauko a ciki? Gero ko ku hatsin eh, dawa ko geron dai? Gero ne gaskiya. Wai, murmurin, in eh, mitsa matsan ma kenan. Eh, kwarai da gaske. Eh, to da kuka fara lissafin nan yanzu, yaushe za ku gama? Kwana nawa yanzu kuka kuna yi? a to tun kanin bi sallah aka fara a tunanin mu ma za mu lance result din ranar sallah eh. to kasancewa kasan idan ba a fara abu ba za a dauke shi abu ne ne da shi nan dai kuma daga karshe dai sai Allah bai cika wannan burin ba eh. sai muka ci gaba dai har ila yau ba mu gama ba amma muna eh. sa ran nan da zuwa ta biyu mu kammala insha Allah kana nufin yanzu kun kirga ya rabi? bi? Allah. <laughs> to to wai abin da mutane suke cewa shine kafin ko kafin mu je ga wannan yanzu a lissafin da kuke yi kun kai miliyan <laughs> wacce miliyan ka daɗe miliyoyi ne na miliyoyi to dai za mu ji kenan ni fa za ku fara gaya sakamakon nan gaya wa duniya a insha Allah haka za yawo to amma kafin wannan lokacin Malam Ahmad mm. wannan lissafin gero wasu sun ce ba ku da aikin yi haka ne? <laughs> haka dai kowa zai iya faɗin ra'ayin shi a dai inda ya ba wani bakon al'amari mm. amma mu a ganin mu cewa ma aikin yin ne da muke da da kuma wadata da muke da shi mm. shine ya kawo mana koshi har mu zauna mai wani nazarin mm. ɗauko wani abu a matsayin nishaɗi to wannan ban taɓa kawo shi domin a cikin mu ma kusan kowane mu an duba mafi yawan mutuna da sana'a fiye da ta ma wasu malaman makaranta ne wasu kuma malamai ne na islamiyya muna da masu aikin kafintan rufin gida muna da masu aikin kafinta ma na furniture hmm. sannan muna da masu aikin hannu muna da tiloli a cikinmu hmm. eh, kusan zan ce ma har da manoma muna da eh. kaga to wani ya kawo cewa wai rashin aiki kuma wanda zai iya zuwa yi karatu hmm. ba a kiran shi mara aiki yi to kusan muna da karatu ma muna da masu digiri a cikin mu masu NCE HND. Eh. Kaga ban taba tsammanin wani ya dauke mu marasa aiki. To kuna da yawa ne ku kuke irgan bungiran ku nawa kuke irgan yanzu? Eh, gaskiya mun kai mu talatin da wani abu. Eh da kuke kidaya. To kowa da nashi buhun ne yana a nashi buhun yana irga koya. A to mun tsara abin gaskiya muna da masu kula da wanda zai faɗi ƙasa. muna da <laughs> kuma masu kula da wanda aka kirga eh. kasancewa muna an sa kamar su aikin su kawai wanda ya ya ɗari biyar ya bayar hmm. idan shi kuma ya haɗa dubu yana da wanda zai ba mai dubu hmm. don leta abin da aka haɗa sai a haɗa ga sakamakon da muke da shi a ƙasa. Eh. to yanzu misali wannan lissafin da kuke ta yi eh, da wani lokaci kuke yi da safe kuke yi da rana kuke yi a'a da yamma ne a'a ko ko yini kuke kuna yi a to gaskiya kusan sai kowanmu ya gama harkokin shi na kasuwanci masu aikin gwamnati sun dawo irin bayan sallar la'asar mm. daga wannan lokaci muke zaunawa muna yi har lokacin magariba eh, sai ku tashi bayan magariba eh, to yanzu misali sai kuka gane yawan gero nawa ne a ganin ku me kuka cimma kenan eh, to gaskiya ka san mutane da yawa ba su ma fahimci cewa da namu na iya amfani da al'umma ba su daga baya hmm. domin gaskiya ni kai na na ɗauki abin da farko nishadi hmm. amma farko abin da ya fara sa muka ƙara jajircewa da abin shine ziyarar da muka fara samu na wani lecturer hmm. wanda akan wannan kawai ya ziyarce mu kuma ya ƙara muna haske ma wanda gare shi ma da farko yana ɗaukan gero duk kowane irin gero gero ne amma sanadiyan wannan na iya fahimta a shi ma bido kala kala a geran ma akwai dan hausa eh akwai dan neja mm. wanda sai da ba mu shawaran cewa mu je mu binciki suna ainihin wani biyu ne muke kida ke kira ko dan neja ne ko dan ina ka ga mun kara mm. ilimi wanda da ba mu da ilimi akan haka mm, misali yanzu wannan kidayar da kuke ta yi na geran nan dai in kuka gama shi wannan geran da aka gama irgawa ina za a kai shi a tunanin ku cinye shi za a yi haka nan an kida ya shirme ko ko koyi shi za a yi ko eh, gidan tarihi za a kai ina za a kai shi gaskiya cinye shi za a yi cinye shi za ku ba eh. an eh, insha Allah tunda ka ga magidanta muke kusan dole mu yi amfani da shi wurin ciyar iyalan mu insha Allah eh to to to misali yanzu wannan geron da aka kidaya sai aka ce bari a kai shi gidan tarihi in muka karba za ku ba mu? to da yake kasa harka na kusan ba mutum guda ba wannan muna iya shawara idan akwai yiwuwar haka mai haka. Eh, saboda ni ina ga cewa geron nan da aka sha ya aka kirga shi na farko bai kamata ya tafi haka nan ba. bai kamata ya tafi cike ba eh, <laughs> to amma yanzu misali eh, yawanci zaka ga turawa a irin kasashen nan suna bincike akan irin wa'annan abubuwa da baka taba tunanin za su yi ba sai za jirgin sama wata ran kawai sai aka ga ya tashi ko haka aka gan su sun je duniyar wata haka aka ga sun yi wannan haka suka yi wannan haka to eh. wannan abin da kuke yi bayan gero akwai wani tunani da kuke na cewa mai za ku yi ku kawo wani abin na amfani wanda ba a yi tunanin shi ba saboda ya zama muku wata eh, wata silar kuma eh, to gaskiya ne kusan a kullum burin muke kenan mu samu sai abu wanda zai iya amfanin mu da al'umma hmm. gaskiya muna da burin haka insha Allah hmm. eh to yara masu tasowa misali wani saƙo za ka ba su musamman yara ƙanana masu tasowa saboda wannan abin da kuke yi a yanzu ne ake kallon shi kamar shiririta amma ni na san ba shiririta ba ne ni da ba ni ma ake irgen ba me za ka ce eto eh abin da kawai zan isar da saƙo gare su shine duk lokacin da mutum ya yi wani nazari akan abu mm. to ya yi kokari ya jajirce ya nace akan abun nan domin cimma burin shi mm. domin babu abin da ke kai da mutum nasara illa cimma buri mm. da zaran za ka sa ka yi kaza to ka nace yau da gobe za ka iya kai wannan abin da kake son kai to yanzu shi a ƙarshen kidaya in kuka kai ƙarshen kidayan nan daga ƙarshe tambayar da nake son ma a cikin buhu za a mai da shi ko a roba za a je saboda kasan buhu yakan huje kar kuma wani ya faɗi eh to gaskiya a buhun muke mai da shi eh. saboda mun tsara buhun da muke mayarwa daban buhun da muka ba mu mun kidaya ba daban hmm. gaskiya wanda ma muka mashi ba tsaro ne wanda ba mu kidaya ba Mm, da garan wannan da ba mu ce da ba shi muka fi ba muhimmanci fiye da wanda mun riga mun ce da eh tunda wancan kun san shi eh, to amma kuma ai kaka manta mala ahmad a cikin geran ai ka san dai zai wahala dai tunda buhu zai wahala ya zama yawa ɗaya ne kuna neman kiyasi ne koko kuna neman cip cip tunda kila wancan buhun ya ɗan wancan kaɗan kila wannan ya fi wannan a binciken da muka yi akwai bambanci tsakanin buhu da mm. buhu mm. kana iya samun wani buhu ya dara, wani koda kuma sunansu ɗin. ne mm. a iya nazarin da muka yi to muna son mu yi amfani bayan mun gama hannun yadda adadin mudu wanda mu muka kidaya kada da aka yi amfani da mudu mun san cewa to koda mutum zai nemi buhu irin wannan to sai yi amfani da adadin mudun da mu muka kidaya a kai Hmm. wannan to daga ƙarshe a cikin shirin yau da gobe kana da wani sako ga gwamnati game da irin wa'annan abin da kuka fara wanda kila wasu za su ɗauko wani abin da ba a san shi ba su ma kana da shawara ga gwamnati ko mutanen gari eh, to gaskiya ina da shawarwari da nake son in ba gwamnati musamman na ƙasa ta najeriya kasancewa ni hmm. ɗan ƙasa ne da ni da hmm. mutanenmu wanda a kullum muna son idan wani abu ya taso gwamnati mm. ta dinga mai da hankali a kai domin samun wani ci gaba da zai iya amfanin gwamnati mm. domin a tunani na ma ana iya amfani da lissafin da muka yi mm. wurin sanin adadin gero nawa ne zai iya ciyar da fanin misali kamar gida gida daya insha Allah mm. kaga idan an san adadin biro buhu na wani. Eh, to yanzu iya taimakawa wurin sanin ma kwara nawa wani za a iya ci ya amfani dan adam da sauransu kuma wanda kaga gwamnati ne kawai za ta iya zama mm. wannan wurin ba da tallafin wato kana gadi wannan abu zai iya taimaka wajen bunƙasa noma kenan ta yaya zai ishi eh, najeriya har su ba makota kwarai da gaske shawara ga jama'a wanda hmm. suke zargin mu da rashin aiki yawa wani ma su kira mu mun sha wuyi eh, ko Eh. kuma kasancewar mu ko goro gaskiya Allah zai zarafce mu da shi eh, kila ma mai bayani ne yake ji kai sannan eh, kila wanda yake cewa kun shan ne kila yana nan a dai gaskiya ka san wani yana ganin in bi sha wani abu ba zai iya yin wani abu ba eh gaskiya kuma gaskiya matasa ne waɗanda mun san tunani da Allah ya azama dan adam yana iya sarrafa shi ta inda babu a yi tsammani ba to mun gode sosai Malam Ahmad sarkin yaki da ka samu tattauna da mu sannan kuma wannan lambar da na kira ka da ita ita ce lamba ta ta kangin kaina ta tafi da gidanka kuna gama kidayar gero ka sanar da ni zan kira ka mu tattauna mu ji yaya abu ya kaya ta eh, karfa wasu su riga ni wasu yan jarida tunda na riga kamu ah, mun gode to ai a huta lafiya ina kuma taya kuma rana da wannan ah, ba da lalata tabbatar da alheri na gode a so sweet. ɗaya daga cikin mujadala ce <laughs> to yanzu kai tsaye kamar yadda muka ce malama kin san mun mm. ce za mu tattauna da wanda yake ɗaya daga cikin 'yan kungiyar da suke na taimakon kai da kai haka mm. musamman suna taimaka ma yara da sauransu to bari mu ji dai waka bakin mai ita tafi daɗi salamu alaikum salamu alaikum assalam. To barka da wannan filin. Yawwa. To da wa muke magana? Barka mu Yawwa. da farko yin suna na dan juma salisu to malam dan juma salisu daga wace kungiya daga alherin daɗin kowa foundation eh. to yayi to shi sa muka ce bari mu lalubo kan mu ji alheri daɗin kowa foundation me take yi ka ba mu da kanka mu ji eh, alherin daɗin kowa foundation ƙungiya ce wanda muka kafa imu imu wanda mm. ina wani wasa shari na irin din daɗin kowa da muke yi mm. to dan abin da ake biyan mu daga wannan aikin sai muke dan takin kanmu wani ya mu da muka haɗa kanmu muke mm. takin kanmu mu je ni in kuna ne aka mu kai makarantu eh, prison mu kai musu tallafi da girin gidan marayu ah, ah, ah. da littattafai da muke kaiwa makarantu da dama. Ita eh. san irin ayyukan da muke don recently ma ah, mm. mun je jibiya. Mm. Mm. Eh, inda aka samu ambaliyar ruwa. Inda aka samu an inda aka samu ambaliyar ruwa. Su ma nan mun kai musu tallafi. Eh, to amma abin da nake son gane ah, yawancin wannan abin da kuke kace in kuka yi aiki. kuɗin da kuka samu a aiki sai ku tattara ku yi me yasa kuka yi tunanin yin haka tunda kuɗin ka kai shi gida ma tunanin haka ne saboda eh. <laughs> Eh, mun yi tunanin haka ne saboda kasanci eh, al'amura irin wannan mm. al'amura irin wannan masa duka na karshe kawai mu haɗe kanmu mm. amma yana da kyau yanzu da shi Eh, sakatari wato alhassan musa da hata mm. yi maka bayani na kamar yadda muke maka ga shi nan bi to bismillah ba ni dan mutan dakata Assalamu alaikum alaikum Allah Amerika. Lafiya, lau ga mu ta ga ka kai ma yanzu ka shigo ta waya. <laughs> Sannu sakatare. Eh, Lafiya, lau to za ka yi mana bayani mu ji yaya abin yake. Eh, in da kowa foundation kungiya ce da mu jarumai mm-hmm. muka taru muke tara naira biyu na kungiya mm-hmm. ce muke taimakawa marayu kuma mm-hmm. muke kai gudunmuwan mu zuwa asibitoci mu kai musu magunguna wanda za a taimaki yan uwanmu marasa ƙarfi sannan mukan zuwa kurkuku mu je mu biya tara ga waɗanda a abin fara da su ba. wanda kuma a hakan mukan kai kayan abinci mutum ban birane kuma mu ba su oh. mukan ba wa 'yan gudun hijira kayayyaki mm. domin kuma a wadata su ita bayan da ya same su mm. sannan a yanzu haka mun ƙudurmi a cewa cikin yardar Allah nan da ƙarshen shekarar nan wato watan Disamba mm. ina sa ran gani da marayu ayyukan guda dubu sannan ko mu koya musu sana'a wanda za su zaɓi rini wanda za su zaɓi sa'ada da tela Kuma ko kora maraya wanda kuma zai rika son zai ci gaba da karatu har ya zama ingantaccen mutum mm. har ya zama shugaban kasar eh, mm. To amma tambayar da nake son maka yawanci zaka ga akwai ayyukan kungiyoyi da dama wanda wasu suna zargin cewa kungiyoyi suna ci da zaka ga wasu suna zargin cewa kungiyoyi na ci da ceto. <laughs> Kana ji na? Mm. Halo. Yawwa kana ji? Hello? Layi To ina ga bari a sake lalubo mana kai sai ka ji tambayar da Eh um, bari a sake laluba. Bari a sake eh, laluba. Yawwa bari in aka sake laluba ina yawwa yanzu kuwa. Mm. Yawwa. To to kina ji eh daula mm. wato kafin a sake nemo shi tambayar da nake son in yi mishi shine mm. zaki ga yawanci mutane da yawa suna zargin cewa akwai kungiyoyi da yawa yanzu masu zaman kansu da suke yin mm. abubuwa irin wa'annan amma wasu suna zargin cewa eh, gina kai to shine tambayar dama da nasu in mishi inji riba suke nema ko ko fi lahi ne suke yi shine fa kuma suna samun eh, tallafi yawa to ga wani ma zai shigo kila idan mun ce kin san da dama da hali zamu dauki waya akan amma masu kidaya gero ba magana su dan juma dan ba mu gama ta ba salamu alaikum daga sokoto wani. ne a kabara kana magana da ahmed ladan girkau jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar murya talaka to a ku barka da asuba to ahmed girkau barka da warhaka barka eh, mu da juma'a <laughs> mu da daula ne nan <laughs> safina ana ƙasa <laughs> eh. eh, ji tana can tana wani aikin da ba to kaji takwaranka ahmed can da suka suke kan kidayar buhun gero zaka ce wani abu a kai ne akan buhun gero? Eh masu gida buhun gero me amfanin haka a ganin ku? Ka san mun saka hirar ɗazu. A <laughs> ah, to da yake ba tare da rido na da kira ne oh, domin oh, saboda ba ne in je gaida amma ka je to ka koma akan da kuke yi da eh. kuma a tunatar da al'umma akan mm. al'amuran duniya. To mun gode kwarai. Allah ka taimaka kuma Allah ya kara ma wannan gidan rido eh. alfarma da farin jini da kwari da mm. gaya mana dukkan abin da ke faruwa a kasashenmu eh. na Afirka da kasashen turai na gode ahmed ladan mun gode malam ahmed a huta lafiya sannan in ka ajiye kana ji na to sai ka je ka ya ka kalla a shafin mu na yanar gizo zaka ga labarin masu buhun gero masu buhun eh, gero kam eh sannan sannan kin ga kamar misali maganan da muke na wannan kidayi eh a ba ma mm. wannan ba na kidayi giran nan nake son dan cewa abu misali zaki mm. ga cewa kasashen da suka ci gaba mm. idan bincike ya taso irin wannan zaki ga cewa kai tsaye sun samu tallafi ko sun samu gudunmawa daga mutanen gari ba za su kusare musu gwiwa ba saboda da amfani da wani kira nan daga Niger mm-hmm. salamu alaikum alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke kan layi? Jinjina da fata alkhairi a gare ku. Hmm. To mun gode. Wada daga nan jihar Neja. To sannu Malam Wada. Eh, Malam Usman, ina fata an wani lafiya. Wallahi lafiya, lau Malam Wada muna jin ka ba mu gudun mu ji me kake so kai magana akai. gaskiya yanzu nan na kunna rediyo na walla ban fahimci abin da kuke yi ba gaskiya eh to idan za a bani a takaice eh a takaice mun sa wani labari a kan yanar gizon mu na masu kidayar buhun gero a Najeriya wanda suke can akebi suna yi to shine muka tattauna da azu da shi sai kuma yanzu magana tallafawa juna da kungiya sai ka zaba ka tofa ko nan sakan ne to gaskiya ya kamata da kungiyoyi a rinka tallafawa mutane wanda ba su da shi mm. don gaskiya yana da mahimmanci sosai a tallafa ma mutumin da bai da shi bai da karfi yana mm. kamar misali yanzu ba su suna ta yanzu ba su da lafiya haka yanzu eh. mm. na abinci ma wanda za su ci ma wallahi ba za su iya samu ba yanzu haka haka ne kam to mutane da yanzu suna nan suna da hali amma kuma ba za su iya taimakawa ba eh. mm. to Allah ya sa suna jin ka Allah ya sa a' attajiran na ji eh. to amin amin Mun gode. ku tashi lafiya. Jinjina da fata alkhairi. To mun gode a huta lafiya. A samu a cikin shirin a bari ya huce muna sauraron to To sai ka aika sako a email ko a Facebook shafin mu na sada zumunta. To ga wani alayi. Salamu mm. alaikum. Wa alaikum. Salamu alaikum. eh to ina ga shi ma ya mm-hmm. sauka eh to kin ga maganar da muke kashe layi ya yi halinsa amma dai abin da ya ko ba komai mm-hmm. su alheri daɗin kowa mun ji cewa suna iya kokarin su wurin ba wa marayu tallafi su ba ma gidajen yari da sauransu to da fatan za a ci gaba ba da wata manufa ba sai dan manufar a taimaka wa juna duk wanda yake son ba fatan wannan wasu ma za su yi koyi da irin wannan abin da kungiyar ke yi su ma su dinga tallafawa mabukata to kin san laifin daɗi karewa tunda muna karkarewa ne bari mu dan ji wannan wakar mm.

ai dai an dan shakata ko sai eh, haka yake to da fatan za a hutun karshen mako lafiya sannan kuma ka amanta shirin yau da gobe duk waɗanda suka wuce ana iya komawa yanar gizon masu saurare su da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kan amma da abokin aiki Daula Salim sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Johnny Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.